Allah Muhammadur Rasulullahi wa duka huta Musa subhanallahi tambe shi hada guduma hada fashin albasa la ilaha hada fashin albasa lura uban na kai kai Musa gaishe ka da hadaja wallahi a bari kauce yi bada da tuna shi Allah ya shi karfi to gaishe ka wusa la ilaha illallah tambe shi tambe shi tambe shi la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kai sabar sama mun bude sabon youtube youtube ɗinmu su ne ɗaukar ɗan banza youtube dala yau su ne youtube ɗinmu ɗaukar ɗan banza la ilaha illallah kai musa ya samu point shake musa ya samu point ya samu point gaishe ka musa wahala wahala abinda da ya ka gudu wahala musa wahala sai ya gaji musa ba shi labarin bugu sai ya gaji ba shi labarin bugu sai ya gaji a yaki da haraja sai ya gaji idan allah ya kai mu don na farko shi ne shagon da shi shi dubu hamsin na biyu shi ne da hoton dan banza bango na uku shi ne shagon kashe da dogon ta tafasara dambo na hudu shi ne dambo na hudu shi ne garkuwar cundo da shida dan messi dambo na biyar shi ne bagon alikawo shi da shida alasa ne kuma kun da wasa a wasan da za a yi a mutum da gudu ya musa na gode na gode na gode la musa a zamfara mutum hudu za a ɗauka gurzin da gurzin arewa mutum hudu kudu mutum hudu mutum goma sha biyu wanda za a sa mota da mashin gwamnan jihar zamfara shi ne zai rufe wannan abun yawa gwamnan jihar zamfara shi zai ba da motar da kansa a zamfara juma'a asabar lahadi juma'a asabar lahadi a kashe uku a kashe shida ranar farko sai a ba su kudin mota ce su tafi ranar ta biyu a kashe uku idan a kashe uku shi ma sai a ba su kudin mota su tafi shi na ga alhamisa yi za a fara amma wasa tattan a fara competition ranar juma'a za a fara bubugira amma ranar alhamis za a fara buɗe fili a share fili a tankaɗe fili a yi ɗan wake-wake daga nan ranar asabar ranar alhamis a yi zaɓe kowa ya ci a najeriya ranar juma'a a buge ugun da shida ranar asabar a buge uku ranar abin da ɗaya ɗauko hutu a tafi final ranar ladi wanda ya ci a bashi mota wanda ya abin a bashi mashin ta sannan kuma muna zazana goron zamfara yana nan sai ya ba ya kujerar maka ta Ah, ah, a a za su yaba ai sallama su rana ko biyar a bashi musa na ƙashe ne musa allah rike da hadaja an ce wallahi kun bayan nan ba rike musa rike rike mu je rike rike mu rike rike mu rike rike rike illallah gobe kuma gobe lahadi za mu fita in da guda biyar ko shida su ma wanda za su buga ranar wannan na ga gasa a kan gudan ranar ga ga gasa Adamu ba hagon da ke na ga kuma sun bada a Adamu ba hagon da ke garkuwar dutse a ba buga hagon da ke garkuwar dutse ba hagon da ba hagon ba hagon dan kanawa katiti shi kuma wani bawan Allah ya ce roka matiya man yana da Allah cikin gasar nan ka lalaba a kudu mana shi ma wani a dan motsa shi ya ce shi mu har yanzu ma mu kudawa a ciki motsa ake daga arewa sai kudu mata to baka ji abin da aka ce ba ko ba ka ji a gaya ba ko ba ka ji ka yi lissafi shaban ne wanda kudawa suke ji da shi da shi da yan baki kaga dan magi yana arewa hudu wanda suka rage mutum hukun nan daya biyu wanda muke da wasa da su kwana biyu wanda suka rage daya biyu kunna sai mu nemi babban dan sai a samu su su ma a sama sai a samu su kamar dubu ɗari biyu su shida amma idan baka yi kokari ba ma masu kama ba ko kamar da ɗan kallo muke nema so muke duniya ta ɗauka ba a zuwa ɗauki mutum kawai sunan dan ina son ka kawai ɗauki ba an sa maka aya sai a tsara ba za a siya ba amma a ci wannan habitantes inyamuri za mu ba da garkocin da ya kawo ba mu bawa wa babu alikawo ji eka hamsin wani abu ba ta sarki samari ya ce wallahi ba ka sake dambe ya ce wallahi ba ka sakewa in ji sani yaro in ji ya ce wallahi bai ya ce amma on tamas ne yayi ka san hidin on tamas ba ki ya da murmure ba ba ki ya murmure ba Allah ta wuya su dan kurra ba kamar biro amma gani ya da murmure sai da ta idan masana kewa suna karɓar kuɗi da kura uban na kai alƙalin bello ya nutsu ya hayyata rasa ya nutsu

la ilaha illallah ya ayyuka nasa ahli aljanna waya ya ne wanda shi Allah sai yin huwa da ne dan da fara bai fara shi wurin ba kula